nan kuma sanin iyatawa ga ɗan baba ahmadu na madina ɗan iyatawa jikan iyatawa kuma baba da kakan iyatawa a yau don haka shehu ya ce ku yan uwansa ne kuma kun ji tarihi hafizan alkur'ani masu neman ilimi karfa a yi wasa shehu yana jaddadawa ne karfa a yi wasa kar wannan kur'anin a bari ya kuce kar wannan ilimin a bari ya kuce kar wannan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 اللهم صل على سيدنا محمد فاته ما ولك ولا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ العدل والأبد زمانا ومكانا ونلوبة في كل عدد بعدد ما في سبحان ربك رب العزة عما يصفون alhamdulillah a buɗe hanya zai shiga mota